ki ba walwala ba komai wani irin babu komai tun safe na lura akwai damuwa a fuskarki me ke ki. akwai abin da nake son na faɗa min amma gaskiya ba yanzu ba saboda me ba za ki gaya min yanzu ba you have to tell me will let you know when i'm ready then let me know idan damuwa wani abu ne amma ganin ta in laifi ne in baki hakuri ko ah, hajiya

kuma da ta aje min sai ta bashi shi a buɗe ni kuma na ga abinci a buɗe ba na ci yanzu me na ce idan kuna da abinci Haji hajiya dole mana yanzu me kike so Haji kar ki damu yanzu dai kawai ki ga mun duk abin da kike so sai in je in girka miki yawa yawa mama na abin da nake so eh na fi son safara da miyar ganye to da kuma dan farfesun kifi shikenan shikenan yayi yayi to ta eh kidan ba mu lokaci yanzu insha Allah za ta yi aka miki hajiya ba babu wani matsala ba shikenan eh? eh ba komai amma idan da akwai dan wani abu da kabe Na ga iya zuwa a'a a'a mama menene kuma ya kike kuka yin wasu saki kuka a'a dan Allah dan Allah karke mu haka dan girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kake mun haka ki dubi ma ce ke amma lillahi wa inna ilaihi raji'una no ya ya haba me me me me me me me me me abin ki ya wata ga babban matsala hajiya tana kuka kifin nan jiya ta ce tana son ta ci barbasin kifi tun jiya na ya kare ba mu da ko guda daya amma am sure muna da wannan garin Um, pandadiyam din nan na kwali muna da abin da za a yi mata miyan na ganye ba mm. an sami akwai fine dan girman allah rush ki rashin ki je ki dora ni ko zan wannan supermarket din tunda suna sai da fresh chicken suna sai da fish da sauran sun je in siyo in kawo kin gane tunda tunda tunda tunda tunda tunda tunda shin sanyi um, no ni na haja tana kuka yunwa ta zama mana kuka Look, dan Allah, in ma roƙinki ne ni dai dan Allah in fita da La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi. Zan yi, naji. Fine, zan je in siyo. Je. Sai ki je ki dora, in na ka kifin sai mun abin nan ba? Subhanallah. Rehan Rehan tashi mana sorry kin gana daɗe ko ga kifin nan na kawo eh ya kifin nan ki hakuri da na ji wannan supermarket din ne ba su da shi so sai ne rushin cikin gari unfortunately ne ne kuma su ba so dole haka ne tafiya da a hankali shi ne na je na samo kifin gashi na da zafin da za a yi na abinci ne shi ba fara ci in yaso inda ki kan shi da da kuwa sai ki dora shi yanzu idan kika dora shi yanzu menene haka na abincin da ake tafiya menene haka ne ta zuwa Allah matar ki mata kirki saboda rashin mutunci mahaifiyata baki girka baki zaki ce mun wai wai wai bacci a dauke ki tun da su nake tambaye ki nake ce miki me ki da miki kika ce mun ba kuma ki zan tambaye ki ki zaki ki ce mun wani jiri ya kama ki ki so ki fata baki wa ji abinci ba what the hell is wrong with

da ba za ki kwanta ki bacci ba za ki dafa mata abinci amma ni shine kaga kaga na san ba kyauta ba amma ba ba ba ba ba ba ba ba jiri ne kaga yarinyar nan ba ta kai ni tura ta kai bango ba ta fi kai ni bango ta hada insha Allah ba za ta kai ba Allah ya hakuri ki faɗi da abin da kike so zan shiga cikin gari yanzu in nemo miki ba na son komai lillahi abin da nake so kawai ka rubuta takarda ka ba ta ka cike to shi kenan na yadda to bai kai haka ba to ina son yanzu yanzu nan ka zaba da ni da ita ko ita ko ni zaɓi wanda kake so yanzu ka ba zan sa aiki ba a'a ta je gidansu ta je gidansu ta ne kaga so nake ka sake ta ta tafi gaba daya a'a yanzu ji haka idan ba za ka sake ta ba sai ka ce mun ba zan sake ta ba shikenan to to je je rubuta takarda ka bata maza to je ka je ka je ka rubuta ta yanzu ka ke rarrabe yanzu ka ke Hajiya. ka kama haka. Ka na ce takardar Ka hannu karba. Zai Taşı. Ceci. Jackie <laughs> Jackie.

kin ga da wannan zaman fagar fa mu mai auren fa mu huta yafi wallahi da dai karatu ya kare dai kan gaskiya to an gama karatu me za a zauna yi ita kan dai kan Allah ya bata nata yusa gaskiya Rihana baki da mutunci daga yin aure shikenan kika share mu a shiga uku <laughs> wallahi ba haka ba ne ba kin san Allah idan ina cikin gidan nan yadda kika san kulle ba inda nike zuwa wallahi shi yasa ina mai makaranta sun yi gaskiya da suka ce haduwar makaranta da makaranta shi kika yi wallahi gaskiyan ki ne a wallahi wallahi ba haka ba ne ba ba za ku gane ba ne amma Allah na ji daɗin zuwan ku kai kusa Rahana you do so beautiful oh gaskiya <laughs> kika sake kyau kuwa? Dan kamar lokacin da so. A sa Ai gaskiya rai hana ba mu ji daɗi ba da baki gaice mu bikin nan wallahi mun so zuwa amma kika tashi kika yi aure shiru ba labari ba komai. Kai Yusuf ki bari kawai wallahi ba haka na zo ba amma lokacin things are so so choked up da ban ma tuna wasu abubuwan ba sai daga baya amma da Allah ku yi haƙuri Allah ya daga yanzu ba za a sake ba. To yanzu ya zami da ke tunda da kin cika mu baki ai dole mu hakura. Gaskiya ne. Yusra kenan sannan ku kwana biyu. Lafiya la wallahi. Ya oga. Wallahi he's perfect. He's doing okay. Da rabon dai ba za mu haɗu da shi ba. Ah, a ah, oh, wallahi kar ku min haka. Da Allah ko ya haƙuri idan ya dawo sai ku gaisa. Ai baka taɓa ganin shi ba ko? Hmm, to yanzu za mu tafi ai. Kin ji tarishin zumunci ko? Wai har magana take mu jira shi a haka ba ki ji daɗi ba da muka zo? Kin san za mu zo ne? ai gwara mu ma mun yi kokari tun da har muka zo gidan nan ta ko yau dai ya wuce sai dai wani lokacin kuma Allah ya kai mu amma yanzu tafiya za mu yanzu ma imani muka yi kawai da kika gama muka zo gidan ki ko muna gama zai sa Allah za mu tashi mu tafiya Ah ha ba da ai na ce ku ya wuri Allah zai gyara da kai ba za a sake ba <laughs> to sai dai na gaba amma yanzu tafiya za mu yanzu dai kun nace tafiyar za ku yi ko sai tafiya za mu yi ma kike mun ki ji dadin zuwan ba haka wallahi na ji dadi ba za ku gane ba ne wallahi an kwana mu ɗaya da rabu dan kira ne kira Sula dan tattauna abubuwa. Ki ji dan Allah. Ki ba sai dai Allah ya ba mu da <laughs> To Allah ya ba ku masu albarka. Hajiya ni tunda na zo ina leƙe-leƙe ba ban ga sirkar taki ba. Aminiya ke Wataƙila tana can ɗaki, tana fama da waya, tana kiran yanzu sai ka ce ba zai dawo gidan ba ma. Allah mai iko. kai 'ya'yan zamanin nan lallai hajiya kina ganin tasku yanzu ke da ɗanki har sai yadda aka juya miki shi aminiya sun riga sun kama shi an ba shi a zobo ya sha to ni yanzu me zan yi kuma <laughs> yauke ma yakin sha tunda za ta yi abu ne biki sha ba a <laughs> aini aminiya na ci dubu sai ceto ko ba ta isa ba <laughs> burge na fa kike irin wallahi ta isa ba kin ga to maganin abin abin da za a yanzu ne ki samu mai aiki ta dinga miki girkin ki daban kin ga zargi da zato duk bai taso ba aiki ya ta eh mana yafi zan saka miki yar aiki akwai mai aiki na a gidana dai gidan karami ne sai yar uwar ta zo take zama da ita ko Allah ya ta samu aiki to yanzu gashi faduwa ta zo daidai da zama zan dauko miki yar uwar ta ta in ka miki dama gidan na ne sun min yawa sai in ka miki sai ta dinga miki girkin ki daban ke kadai kin ka babu zarto babu zargi a cikin abin da zaki ci kuma wallahi haka ne aminiya kin san wannan ma abin bai taba min a zuciyata ba ka aminiya na gode allah ya sa ka miki da alheri aminiya na gode wallahi aminiya na gode na gode allah ubangiji allah ban mu ta allah isa ka da alheri zan wuce na ji daɗin nan zan tafi sauri nake to na gudu dan Allah karfa amana gobe a gida gida ya ji ce ta tsakanin nake nazari ofis aiki ko ina aiki kai duk inda ka samu aiki kake sorry my dear amma dole ce ta sa nake haka ba na so na bar wa ma'aikata na aiki sakaka haka ba tare da ina samu su ido ba idan na ce zan bar musu komai to wata nan ta haifi dan da ba ido wato idan mutane suka samu saki kin san mutane ba mu da kirki in mutum ya ga cewa watakila shi yake komai to wata ran sai ke ga ya tafka maka rashin adalci da rashin mutunci shi ya saka zaki ga wani zubin na ɗauko abin nan na zo gida in zaki lura sai muna hira haka da ke ɗaukowa na yi saboda ina hira da ke ba ni da tension ina jin mureki ina jin daɗi wani abin ya kakar ma zaki ke nake tambaya har su filin fa wani zaman manta nake sun ce ke faɗa mu duk dai dan dai abin ya zama labili ko ba haka ba yawwa amma dai ai at least dai ni a ɗanyen lokaci na ko haba mai dear kin fa san ba koyaushe nake yin wannan abin ba lokaci zuwa lokaci ne ya kamata ki fahimta ke kanki baki son samu matsala a ofis ba ko ba haka ba to ni yanzu ba an ba zai yi ba kai ni ka ba kai na tsira kai ka huta zan ji daɗin haka damar fotin bari na je wani guri in na tsaya sai in baki dan guidelines ko sai ki rubuta mu rufar da ni kuma sai matsi kawai kin gane ko ne ko sai matsi na matsi ki sai kawai sai ke ki karasa zan baki abin da zaki kawai ki ki kafin shi kenan mun abin da na shiga da wurin sama ka haluna Ajiya lafiya? Ai da sai ki kira da su. Na ki kira ku. na ce na kin kira ka kan lafiya ne hajiya lafiya ne ka san abin da ya kawo ni zuwa ne in gaya maka kar ku ƙara sa sanwar abinci da ni mama me ya faru na gaji da cin abincin matarka busasshe na samu mai aikin abinci yanzu eh baki ji ba kenan kin ka ka da Allah wannan abin har ya bar ya kai mana har inda muke mana wannan ni gaskiya ban haka za mu ci gaba da zama a gidan nan gaskiya an fara na fara tunawa ne busasshe kwanciyar hankali na na ganki mu shiga daular so rike hannu na kar da ki bar ni farin idanun kike zama ne wani lokacin kare da rana ne kuma zan tsaya na fara kalaman so Thank ba shakka ni na tashi a tutan babu kawayenta su zo ka shiga kicin ka dafa mata abinci su tare da kawayenta su ci su narki abinci su dinga ranga da shewa yan uwanta su zo daga gidansu ta dafa musu abinci su ci su nak ni ko gogo kai kai idan ka sake yi min wannan magana sai na shirara maka mari ba shakka soho ya yi aiki a ina ɗan taimaka mata da ke ko ga ko addinance a ce mu taimaka juna ko shi yasa ga mun zubi na kamar na ga ta gaji ne shi yasa tun da na kafin da shi ke da shi da abin da suna abin amma kuma taimakawa ka fita waje ka je ka nemo ka kawo cikin gida amma ba za ta iya dafa ba shine kace taimaka mata kake yi ai dai na yarda kawai soko ya riga ya gama aiki ni yanzu dama idan ka sake yin magana abincin ya yi Sauka hakika, haka shi ne so. zuciya ta ke tarkewa ba ta barin ki a so my dear my work kina son ku ne tafiya nan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kin san fa bana son in ga kina bata rai bana son in ga wani abu ya canja min kamar ninki hmm? ba wani wani mai duniya ka wani takan da daɗin baki ai dai ka san da muka yi aure ni baka taɓa bari na a gida ka yi tafiya ba kuma ka san ban saba zama ne kaɗai ba shine kuma yanzu ka wani ce za ka yi tafiya haka ne ni ma son zuciyata ne in ganni gani ga ki na yi tafi to amma ba yadda zan yi na yi miki bayani idan ma har na tafi da ki to ba zan baki tam ba domin wannan tafiyar ba ta zama guri ɗaya ba ce kamar yadda ne muke bayani magana ce akan ofis ɗinmu na abuja wato main branch ɗinmu na can shi za mu je mu duba sannan akwai magana da za a yi kan ofis da ake so a bude a kaduna sokoto a bauchi ina jin da zamfara to kin ga dole sai na je da kaina ba magana ce da zan yi wakilci a jerai ba ko da na tafi da ke ba ni da time ɗinki zan baki a hotel ne zaki zama bon kin ga ba za ki ji daɗi ba shi yasa zan yi tafiyar nan ba da ke ba amma ki haƙuri there's always a next time hmm? to shi kenan ya zan yi tun da ka cika da daɗin baki <laughs> what choice do i have kin ka gacin ya ya hon ya haƙuri bari bari bari abin nan za mu yi wa insha Allah madiya to ko sallama bara mai ba kawai daga hon kenan. <sighs> za mu yi waya mai diya Allah yawwa amin addu'a ina ce ki addu'a amin my dear take care in akwai na just bye take bye i'll miss you bye bye kiyaye ba ta yauwa dala kun da sa ma ni ce da ka fara jira na nan gurin ka ƙara sabu abakar da Allah eh. zan yi tafiya nan kuma zan dan kwana biyu to akwai wasu abubuwa da suke faruwa a cikin gidan nan wasu na gane wasu ban gane ba Allah da iko to da Allah abin da nake so da kai shi ne, duk wanda ka ga wani abu wanda bai kwanta maka a rai ba ko kuma wani ya yi wani abu da bai dace ba kowane ne kar ka ji tsoro wannan tsakanina da kai ne wanda ya sani kawai ka kira wani a waya ka gaya mu ai an gama yawwa yawwa in dai kaga wani yayi wani abu kana ganin wannan abu bai dace ba ko kuma an dan yi rashin gaskiya ko waye ka kira wani a waya ka ce mun kaza da kaza san faru ina son san duk abin da ake a cikin gidan nan kafin Allah ya dace ni ai kan shine yau alhaji zan kira kan gama ka ji ko an gama nagode mala audu muje. a barka hannun zuwa muje muje to hajiya ya tafi airport tun karfe bakwai saboda kar ya yi missing flight ɗinsa ha shi ne bai leƙa wajena ba ya sallama da ni ba ai hajiya daman jiya da dare ya shiga wurin ki ya sallame ki to kuma da safen nan da yake sauri shi isa ya tafi kuma na hajiya kin ce kar na rika zuwa gurin ki ina takura min shi yasa ni ban zo na gaya miki ba rahana amma kin san wannan Hakkin ki ne idan abu ya kwanta mishi ki tuna sadda ni ci yanzu ki gaya mishi ki je ya je ya sallama da ni shine kika kasa to shi idan kun yi waya da shi sai ki gaya mishi ni ma ya bugo min waya idan kuma bai bugo min waya ba ransa zai baci wallahi me kika ce a hajiya cewa ne gaskiya ba zan iya ba saboda kin gaya min so tare kin ce kar na sake shiga tsakanin ki da danki ni kuma damun wallahi na riga na yi rantsuwa na ce insha Allah duk abin da zai faru a gidan nan ni ba zan je gurin ki ba